masallacin juma'a ya yi shi da babu bayanin salawatun latin iya arzu a kanin islami wato babin da yake fashin baki game da bayanin tsallolin nan da suke ɗaya ne cikin rukunin musulunci kamar yadda tun musulmi ya sani mutum baya zama na cikin musulmi sai ya hada rukunai guda biyar na farko shine shaida babu wanda ya cancanta da mota da gaskiya sai Allah صلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الله الله صلى الله عليه وسلم يباد الزكاة إليك الحج إلى جاسا عليك صلى الله عليه وسلم وكرة وطار إذا أيوم أنا سيب يعني بمدى مهم أنت صلى وما قصد شيء وانت جيشك يتكلم جيشك الدين المصري حديث النمال إيقاع أصلا للتابعين حديث صلى الله عليه وسلم الله ya kamata mu dinga sanin tarjama sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da kadan ne falha ibn ubaidillah ya da cikin manya manyan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya da cikin mutum takwas waɗanda suka musulunta na farko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa a makka yana da cikin mutum takwas waɗanda suka musulunta da farko طلع ابن عبيد الله ديان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يككب Sai سيدي ياكم بدر yakin badar ba a yi da shi ba abin da ya faru kuma baya yana ƙasar sha falaha ibn ubaidillah ya ga cikin mutum goma wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mutu bishara da aljanna tun suna da rai akwai sayyidina abubakar akwai umar akwai usman akwai aliyu akwai sa'adu akwai sa'idu akwai طلحة أخوي الزبير أخوي عبد الرحمن ابن عوف ذاك طلحة ابن عبيد الله إلى الفتح طلحة ابن عبيد الله جاء في أصحاب الشورى لو كتن دا مطالع صلى الله عليه وسلم يا رسول سيدنا أبو بكر يا خليفة bayan sayyidina abubakar ya rasu sayyidina umar ya zama khalifa sayyidina umar yana gabatar da sallah asbahi a masallaci sai wani ba majusi wanda ake ce mishi abu lulu akal majusi sai ya zo ya daba ma sayyidina umar takobi a ciki kuma ya yi takobin mai tsini da haƙora ya jawo hanjin sayyidina umar sayyidina umar ya faɗi sun wani aka kwashi sayar da umar aka kai shi gida jini na zuwa saboda muhimmancin sallah sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam so suka taru a kan sayar da umar suna tunatar da shi an ta sallah da shi bai gama sallah ba an soka mai wuta kuma bai mutu ba kuma ga shi a kwance bai yi sallah ba suna ce mishi as-salah ya umar as-salah ya umar baka yi sallah asbahi ba an ba maka ba baka gama sallah asbahi ba kar ka zo ka mutu ana abin ka bashin sallah asuba ku kalli halin da yake ciki amma ka kalli yadda sahabbai suka ɗauki sallah سيدنا Babu rabo a cikin musulunci الإسلام لمن ترك الصلاة باب ربو أتم مسلم شيء بدون دي وأقوال الصلاة سيدنا عمر yi sallah sai jini ya يقرك sai faru su zuwa haka nan sahabbai suka dingi tuna mai a cikin wannan yanayi da na Umar yake ciki na halin rayuwa ko mutuwa na Umar sai ya fara tunanin to duk da zai mutu ya kamata kada ya mutu ya zama babu shugaba sai ya fito ya zaɓi mutane guda shida ya ce ku je ku fitar da wanda zai zama khalifa bayan mutuwa cikin wanda ya zaɓa akwai ƙwalha ibn ubaidillah sai na umar ya ce na zaɓo waɗannan mutane guda shida ne saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu yana mai yadda da su da aka ƙwalha ibn ubaidillah ya da cikin mutanen da sai na umar ya zaɓe su saboda annabi ya yarda da su طلع ابن عبيد الله شهيدين مضالة صلى الله عليه وآله وسلم هنا سوى من طلبه أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلع ابن عبيد الله annabi ya ce duk wanda yake so ya ga wanda ya mutuwar shahada ko kuma zai yi mutuwar shahada annabi ya ce duk wanda yake so ya ga shahidi duk wanda yake so ya ga dan aljanna yana tafiya annabi ya ce kalli talha dan ubaidullah falaha ibn ubaidillah al-ansari Allah ko sun sarki abu tashi da ƴaƴa guda goma shi da mata hudu maza kuma ya ɗan shi ya sa mu sunan a cikin ya ɗan shi akwai muhammad kuma yana da imbal kuma yana da musa yana da isa falaha ibn ubaidillah babban sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi gwagwarmaya kala-kala a lokacin da aka zo yaƙin uhud su ne suka ba annabi sallallahu alaihi kariya duk wanda ya kawo ma annabi suka da fara da hari su kwala ibn UbaidulLah su suke karewa a yaƙin uhud ne har aka fare mishi hannu ya zama hannun bai fada ba amma hannun ya lalace ya yi shalar ya lalace a haka yi bala ibn ubaidillah babban sahabi annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallam da bai da ambata kuma yana da cikin azul ashatu mubashirin bil janna sai yana da wato mutum takwas da suka musulunta a farko sannan yana da cikin ashabu shura sannan ya mutu shahidi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ainihin ya rawaito hadisin da zamu karanta malam yace حديث طلحة بن عبيد الله حديث طلحة بن عبيد الله قال يجي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ساكر الرأس يطلق دوي صوته ولا يذكر ما يقول حتى جنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا من تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق صلى الله عليه وآله malam yace hadisi fara da ubaidillah qala yace jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi na alihi wa sallam min ahli najd wani mutum ya zo gurin manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shi wannan mutumin min ahli najd yana da cikin mutanen yankin najd to to ina ne najad najad wani yanki ne cikin yankunan larabawa a yanzu yana ya faɗo a cikin kafin saudi arabia ya haɗa riyal babban birnin saudiya da haɗin da ƙafi duk waɗannan garuruwan so ake ce mai najad alfabin yau ke yadda za ka iya gani da haka da mutum da ya je saudi arabia ya tafi riyad babban birnin garin kamar abuja kenan ko to ya tafi ina na ina fata an fahimci wannan to sai a fara ibn ubaidillah ya ce wani mutum daga kasar najd ko kuma yankin na najd ya zo wurin manzo Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi wannan mutumin ya zo a yamutse domin yaya yake sa'irar ra'as mai yamutsaffan gashi ma'ana gashi shi bai yi kun ba bai yi aski ba gashin shi a warwatsai yusmaru da wiki sauti ana jin gurnanin sautin shi wala yuqaw ma ya yaqulu amma ba a fahimtar me yake cewa kuma yazo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta dana har da ya yi kusa ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa idza huwa yas'alu anil islam sai da wannan mutumin ya zo yana tambaya a yi mishi fashin baki game da musulunci shi yana so ya san menene musulunci waɗansu abubuwa ne musulmi zai kiyaye ya zama cikakken musulmi to shi ne fai za wa ya faru an islami yana tambaya game da musulunci faƙarar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kana so ka fahimci cikakken musulunci sai manzon Allah ya ce su salawatin fil yawmi wal layla musulunci shine mutum ya kiyaye salloli guda biyar fil yawmi wal layla a tsakanin dare da yini kana zama cikakken musulmi ne idan ya zama ka kula da waɗannan salloli guda biyar qala faqala sai mutumin ya ce hal alayya ghayruha bayan sallolin nan guda biyar akwai wasu sallolin na dole ina fata ana gani ko ma'ana da annabi ya ce ya kiyaye salloli biyar sai ya ce to bayan sallolin nan biyar akwai wasu salloli da zan kara na dole qala annabi ya ce babu wata sallah ta dole illa an taɓawa sai dai idan ka yi sallar nafila in ka ga dama kai nafila amma sallolin dole su ne guda biyar su za a tambaye ka a lahira idan ka je gaban Allah قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce to bayan salloli guda biyar akwai waɗansu kuma abubuwa da ake so ka kiyaye su wasu yamu ramadana kuma ka kiyaye azumin wata ramadana azumin watan ramadan da musulmi ya san shi ana yin azumi a shekara a wata na tara a cikin watannin addinin musulunci kuma azumi ana fara shi daga ketowar alfijiri zuwa faɗuwar rana abin da ake nufi da azumi shine mutum ya kara kanshi ya daina ci da sha da kusanta iyali daga ketowar alfijir har rana ta fara nan ana so yawaita ayyukan sa'a musamman na filfili da karatun alkur'ani a makamantansu za ka sai annabi ya ce mai bayan ka kiyaye salloli biyar to kuma ka kiyaye azumin watan ramadan qala sai yace hal alayya ghayruhu to bayan azumin watan ramadan ko na azumi bayan wannan na dole qala sai annabi yace la babu wani azumi na dole ne dai na ramadan illa an taqawwa sai dai in ka samu dama kai nafila azumin nafila kuma sananne ne kamar irin yau litinin ana so a yi azumi ranar alhamis ana so a yi azumi ana son ka yi azumi sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata da musulunci ana son ka yi azumin sitta shawwal ana son ka yi azumin tasura da ashura ana son ka yi azumin arfa da makamantan wannan ba dole ba kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumin nafila kwaya ɗaya saboda Allah Allah zai nisantar da shi daga shiga wata tafiyar shekara saba'in yanzu da suke azumin nafila yau da kuma to an nisanta su da shiga wutar jahannama tsawon shekara saba'in babu wani abu da yake kai mutum aljanna cikin sauki kamar azumi in kana so ka nisanta daga shiga wuta ko to ka kiyaye azumi musamman azumin nafila bayan ka kiyaye azumin farilla za ka sai wannan sahabi ya ce ya rasulullah bayan azumin farilla akwai wani azumi na dole na ramadana annabi ya ce a'a sai dai in ka samu dama yi ainihin nafila qala sai yace wa zakara lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakata bayan annabi ya ce kiyaye sallah biyar ya ce kiyaye azumin watan ramadana sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata mishi zakka zakka wajibi ce ita kuma zakka tana da ka'ida tana da sharuɗa akwai abin da ake ce mai wato Nifadi, idan ka samu kuɗi sai ya kai wani adadi sa'annan ka fitar da zakka kamar mu a yau mutum baya fitar zakka sai dukiyar shi ta kai naira miliyan biyu da ɗori saboda lalacewar naira da kuma matsalolin tattalin arziki yau idan za ka samu miliyan biyu da rabi misali a yau ka ba za ka fitar zakka ba za ka ci gaba da ririta wannan naira miliyan biyu da rabi hatta shekara hatta ya ƙulu hatta ya ƙulu alaiha alhau har sai shekara ta zagayo idan shekara ta zagayo to sai ka raba dukiyar gida arba'in sai ka ɗauki ɗaya bisa arba'in ka ba da fi sabilillah sannan ana ba mutane ne al'asnar as-samaniya nau'ikan mutane guda takwas ko ake ba zaka kamar yadda Allah ya faɗa cikin sosin التوبة إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلقة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله waɗannan su mutane takwas da ake ba maza ba kuma da sulami ya shi bayanin bayan zakar dukiya akwai zakkar dabbobi faniya, raƙumi da raƙuma akuya da tinkiya da bunsuru da makamantar waɗanda ana fitar musu zarta doki ba a fitar mishi zarta in kana da doki dubu bai da zarta haka annabi ya ce bawa in kana da bawa dubu bai da zarta gidajen haya ba su da zarta motocin haya ba su da zarta duk waɗannan ba su zarta haka annabi ya ce laysa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi sadaqa da bawa da doki ba su da zarta malaman zamani suka ce to motar haya ma ba ta da fuska amma akwai abin da ake ce mishi al'urubu tijara kayan kasuwanci idan kana da provision kana da dukiya na kasuwanci to za ka fitar mata zakka za ka kiyasta abin da take da shi da kuɗin sai ka fitar da zakka to maza Allah sallallahu alaihi sallam ya gaya ma wannan bawa bawan Allah cewa ya kiyaye salloli biyar ya azumin motar Ramadan kuma ya fitar da zakka sau ɗaya a shekara qala sai yace hal alayya ghayruha ghayruha bayan zakka ta dole akwai wani abu na dole qala la annabi ce babu illa an taqawwa sai dai idan ka samu dama yi tanafila me tanafila sadaka ka kawo sadaka fete ka kawo sadakar lasifika ka kawo sadakar siminti ka kawo sadakar ƙasa a kai makabarta ko ka sai ƙur'ani ko kuma ka ba talakawa sadaka ko zakka wannan na nafila ba dole ba manzala ya ce mu dama kai wannan qala sai talha ibn ubaidillah yace fa adbara ar-rajul wannan mutumin da yazo daga najar yake tambayar annabi ya mishi bayani game da musulunci annabi yana gaya mishi abubuwan da yake dole a kan shi kawai sai mutumin sai ya juya wa huwa yaqulu yana cewa wallahi la azidu ala hadha wa la anqus Ya ce na rantse da Allah ba zan ƙara komai ba a kan abin da annabi ya gaya min kuma ba zan rage ba annabi ya ce ni sallah biyar tsakanin dare da yini ba ni ba shafa'i da wuce ba ruwa na da rakata ni fajir wata tahiyatul masjid wa in na shigo masallaci kafin zo da in yi nafila ce ban san wannan ba wata nafila kafin azhar ko la'asar duk ba ruwa sallah biyar da annabi ya ce in yi asuba azhar la'asar ishayi Ya ce zan kiyaye su ɗari bisa ɗari ba zan ƙara ba me yake nufi da ba zai ƙara ba ba zai nafila ba kuma ba zan tawaye ba zan yi su a kan lokaci zan yi yadda annabi ce duk abin da aka ce a yi game da sallar dole Ya ce zan kiyaye amma wallahi ba zan ƙara ba ba zan rage ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce aflaha in sadaqa wannan ya rabauta matukar in yayi gaskiya ya gaggata makana shi ya ya rabauta me annabi yake nufi da ya rabauta zai samu aljanna wato matukar za ka kiyaye salloli biyar akan lokaci asuba azhar la'asar magariba isha'i ba ka da problem da sallah to kada ma ka yi nafila ita nafila sauri tana tattoshe maka gibi ne mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya kwana arba'in tsalla ba ta tsuce mishi ba tsalla farilla ba ta tsuce mishi ba an rubuta mishi bara'a guda biyu ba shi ba munafinci ba shi ba shiga wata jihar kwana arba'in asuba azhar la'asar magriba isha'i karkai wasa da wannan sallar sai da ibn al-musayyib da aka gaya mai wannan hadisin mutane suna kokarin wasu kwana arba'in sallah bata tsubuce musu ba sai ce ce me abin kokari a kwana arba'in ya ce wallahi na fi shekara arba'in sallah bata tsubuce mu ba ya ce kai ba wasu sallah ta tsubuce mishi ba ya ce shekara arba'in ba a taba tare sallah ba face yana cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a sahun gaba sai bibin musayyib bai taɓa ganin ƙeyar wani a sallah ba kun gane wannan formula kuwa me ake nufi bai taɓa ganin ƙeyar wani ba sahun gaba to amma ɗaya limafa yana gefen dama kun gane kullum yana tsawon gaba a tsawon gaban ma gefen dama domin wanda yake gefen dama da rike liman ba wai da rike liman wanda yake tsakiya ya ce wallahi shekara ta arba'in sallah ba ta kuce mun ba haka ce in mm, in mm, sai da binin musayi wani masallaci ce a masallacin annabi kuma tsakanin unguwarsu da masallacin annabi domin shi yana kibla ta yi ne kibla ta yadda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai daga tudun wajen zariya zuwa tudun jiko kaga akwai tazara ko abinda za ka kalla a shekara arba'in ruwa ko ba haka ba iska sanyi akwai yanayi ya to su ba duniya ta dame su ibada ce ta dame su aka ce to akwai wata shekara da yan shi'a suka tada hargowa a masallacin annabi aka yi rigima kana ina ya ce, wala yana cikin masallacin suka gama rigimar su na kafa sahu ni na kafa sahu a rana waɗannan su ne magabata su ne salaf salih magabata na gari da haka ashe salafiyanci ba a baki yake ba a surutu salafiyanci yake karka ce kai dan salafiya ne kana wasa da sallah in aka ce salaf magabata ko sallah azumi ibada ba surutu ba ba mutu ba ba reni ba ba girman kai ba ba shi bane salafiyanci abinda ake nufi salafiyanci shine kiyaye dokokin Allah za ka sai da ibn al-musayyib sai da shekara 40 sallah ba ta kuce mishi kuma yanzu da karanta da kun sai na Umar mutuwa ba zai ba amma me ake ce mai as-sala as-sala ya Umar baka yi sallah ba baka yi sallah ba shi kuma sai ya ce la hawwa fil islam liman taraka as-sala babu rabo a cikin musulunci ga wanda ya wasa da sallah da ka wata fadi ya ce ni kan sallah biyar ba zan ba za ka sukuce min ba da ka kai yanzu shafa'i da wuce in aka je lahira za a duba wata rana baka samu cikakkiyar sallah ba ko kuma kana sallar hankalinka bai tare da kai kamar yadda annabi ya ishara cewa mutane za su yi sallah amma idan aka yi sallah aka kare wani ba abin da zai samu a ladar sallar sai ɗaya bisa uku ko kuma uku bisa goma ko ashirin bisa goma ko saba'in bisa goma gwargwadon kulanka ga sallah gwargwadon ladan da za ka samu a cikin mene sallah don haka wannan sahabi ya ce ba zan yi fila ba zakka azumi ya ce ba ruwana da sassu shawa ba ruwana da tasuwa da ashura ba ruwana da azumin arafa sha uku sha hudu azumin litin da alamis ba ruwana da shi annabi ya ce ba matsala ka je kiyaye ruwana shi ko ramadana da kake gani kar ka ɗauka ramadana ya taƙaitu ne da ka nisanci ci da sha da jima'i a'a idan kana azumi ba ba kai ba kallace kallace ba kai ba ba kallace kallace ka sai yayi azumi idan ka sai yayi azumi bakinka ba sai yayi azumi duk abin da ka san Allah bai so karka ji shi duk abin da ka san Allah baya so karka gani kuma karka faɗa wannan shine cikakken azumi to mu yanzu da yake azumin namu muna yi muna jin kiɗe muna ji muna jin wake-wake muna ji muna kallon batsa muna kallon tsaraici akan titi to sai ka dinga yin azumin nafila wannan zai cike maka gibin ka na farilla haka nan zakka ita kan zakka a yau ma wake zakka yanzu nan garin aka ce ka fitar da mutum goma masu zakka ta Allah da annabi za ka iya kawo su zakar Allah da annabi irin wadda Allah yake zakar da za ka raba ka da talauci ai ba ka zakar dubu goma ne ya kai dubu goma zai sai maka buhu masara zai sai maka masara a yau zai sai maka buhu shinkafa dubu goma zai maka wata hikimar zakka ba shi ne ka tashi daga talaka ka koma mai kuɗi ai in za a yi zakka a dunkulo miliyan ashirin a baka in dai ba matsiyaci ba ne sai in Allah ya yi da ko dai ba kai kuɗi ba ba dai ko ba za a baka haka ne ko ba haka ba wanda shi ne hikima a zakka to mutane ba sa zakka yanzu Sai ga ana yin zakkan dubu biyar biyar wanda masu kokari ma ke har yanzu ba na zakka ɗari biyar biyar sai za a yi zakka ɗari biyar ta zama zakka wannan ba zakka ba ce ba nan zakka da ka sani haƙƙin talaka ne ba haƙƙi ne dole a baka idan mutum ya baka zakka kamata ya yi maka godiya wallahi akwai wani mutum a madina ana ce mai yusuf al-usairi ni dai ido na bai taba ganin mutum irin shi shi ba gaska ba duk watan duniya sai ya tara mutane ya ba su sadakan kuɗi riyal ɗari biyar biyar riyal ɗari biyar biyar kwatankwacin naira dubu hamsin kenan a najeriya to abin tambaya mutum nawa yake bayarwa wallahi tallahi billahi wanda shi rinƙon musulmi ko duk watan duniya mutanen da suke zuwa ya ba su wannan sadakar za su cika masallacin da haraba masallacin nan kuma wallahi kowa sai ya samu ka kalli masallacin nan na danja da haraba shi wallahi duk watan duniya kai sai da bankin saudiya ka kafa mai doka to da ranar da za a bada talakawa suna zuwa a cika gidan shi bene ƙasa ɗakin matan shi ɗakin yare ko ina hakan titi sai saudiya ta ce to fa yana haifar da gosu ya sanya zai yayyai bayan da ya iya kafin kuma kuɗi ɗan adam yana kan kuɗi wa inda wuni fafi da hairi wani yana da kuɗin amma zai zo ya amsa to daga ƙarshe sai bamu ta ce gaskiya daina tara mutane so da tara mutane yana iya haifar da kowane irin abin da baka yi tsammani ba ya ce to yanzu duk talakan da ke madina wanda kan ku ɗauka tarihin annabawa nake ba ku ba yanzu fa yanzu yana nan garin shi kan ku ɗauka tarihin annabawa ne da a'a yanzu yana nan garin shi ba ya ce duk talaka ya zo ofis ya yi za ka rubuta sunanka da namban wayanka da namban gidanka shi ke ka tafi duk wata zai turo mota da zuwa kofar gida da buhun shinkafa da galatin manjada da madara da dabino sai an kashe maka wannan kudin da ake baka kuma wallahi ba za ka zo don kasance ba za a kira ka a waya kana ina ina kofar gida to ba mu kofar gida in an san ɗakinka yana da ma'aikata za su ɗauki dukiyar a wannan abincin ko ya aje maka a kofar ɗakinka. kana buɗe ɗaki ko sai dai ka ga kayan abinci na wata wata da muka yi analisi wannan mutumin akwai irin shi sun fi dubu a Najeriya kudin da ake ganin yana da shi akwai masu kudi sun fi dubu a Najeriya ta wasu ma fi shi kudi to don Allah da akwai irin waɗannan mutanen kana ganin ƙarna za ta yawaita za a samu A aƙallu shehi an raba ka da yunwa to zakka da a ce garin nan masu kudin garin nan suna fidda zakka wallahi da talakawa sun rasu kuma ko da ka ana cewa ku kuɗi ba kuɗi ko kai ne ba ka da su kai kai ne ba ka da su amma masu kuɗi suna nan a garin nan kuɗin da ba su san ma me za su yi to sai aka shar'anta zakka ko ba za ka yi sadaka fi sabilillahi ba to ka ba su zakka yau nake karantawa a jarida an ba wani mawaki mota ta miliyan ɗari da wani miliyan ɗari a zuwa raba miliyan ɗari a cikin makwallacin nan wani ya yi zartaranci na har abada akwai mutumin da jari shi gaba ɗaya mai wuce dubu ashirin ba idan ka ba shi miliyan ɗaya mai kake tsammani to a shari'ar mutunci akwai hikima ya aka ce a fitar da zakka za ka sai wannan sahabi ce to zan fitta zakkar dole amma ni ba ruwana da sadakar masallaci wani kwamitin marayu wani a gama sallar juma'a ce fi sabilillah yace ni ba ruwana da wannan in da yace kara ta zado in na ba bada zakka sai ba annabi ya ce in dai za ka bada zakkar yanda ake so fadi aflahta ka rauta ka huta ina fata an fahimci wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi azumin watan ramadana yace ba matsala manzo ya ce in dai ya kiyaye wato wannan abin da annabi ya faɗa to ya rahoto wannan hadisi hadisi ne wanda imamu bukhari ya fito da shi a kitabul iman babu zakati min al-islami wato babin da yake bayani akan cewa zakka ta da cikin wato shika-shikai da kuma rukunin musulunci nan ban hadisi na arba'in da shida Allah ya sarki ya dace babi malam yake باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة باب باب da zamu shiga shine babin da ya da malamin shi ta babin da yake fashin baki yake cikakken bayani game da aikace aikacen imani wanda idan mutum ya kiyaye to ko shiga aljanna hadisin da malam ya kawo hadisi na farko shine hadisin abu ayyubal al-ansari wane ne abu ayyubal al-ansari jama'a fa muna fasukan yan shi'a suna zagin sahabbai ko to mu ma ba muna da matsala ba mu ma ba mu san sahabban nan ba saboda duk wanda baka san darajar shi ba to idan ka wulakanta shi ba mamaki amma duk mutumin da ka san darajar shi da kimar shi za ka iya wulakanta shi yanzu talha ibn ubaidillah ya matsayin tarjama shi kadan ko yanzu Allah din da ka ji mai suna talha ai za ka ce wadansu alhairai a cikin shi ko to zai iya tuna mun abin da muka faɗa game da talha na faɗa abubuwa ya kai biyar ko shida kan shi na gaya ma abu ɗaya ya ga cikin ashirin mubashari na birjanna ya ga cikin mutum goma da aka mutu bishara da mai aljanna na mai za ka yi tunawa ya da cin mutum takwas da wannan an ba ta cika ba in ka ce za a cin mutum takwas ka shi musulunci ni ma na cin mutum takwas ka shi musulunci ba ne na ga yanka musulmi takwas yana ciki a'a yana da cin mutum takwas da suka fara amsan musulunci mun ji abu biyu na duk yakin da annabi ya duka ya je banda yaki ne to wani yaki yakin bada na yakin wani yaki udu me faru da shi a wani lokacin har aka kware mai hannu wani shi ya lalace na eh ah, wani ba ko ba yau nan haka ba ta san dama ta daɗi ne to me haka yi tunawa ba wani me haka yi tunawa a cikin bayanin shi ya da cikin mutum shida da annabi da umar ya zaɓe su zaɓi khalifa suka zaɓi sayyidina usman na eh kwaran gaske mazala yana cewa wanda yake so ya ga shahidi yana tafiya a kan kasa ya kalli wa bala ibn ubaidillah yanzu ka ga jin wannan ko gobe ka ji wani yaro an samu suna talhatu shi ne ba wuce yake ce mishi talhatu ba zo bai ce mishi talha <laughs> talha shi ne ba wannan fa Tala ibn Ubaidillah don Allah jama'a idan muka ji irin waɗannan karatun ko ka yi ƙoƙari ka rike wannan in ka koma gida in kana so karka manta ga yama matarka ka ce tsarabar abin da na koyo a makaranta yau kaza da kaza wannan karatun in ka gaya ma ɗanka da matarka sai ya rike ka rike wata rana idan aka zo ana tarihin shi kawai abin da ƙwaƙwalwar ɗanka zai tuna kai ka fara gaya mai kuma in kana babu abin da ke zaunar da karatu kamar mai karantar duk abin da ka ji a wurin karatu to ka karantar Ba nan muna da matsala gaskiya ta ga yanzu duk taron nan bangon ya zo da ɗan fensir ba ko ɗan littafi in an ɗan faɗi wata ya fa'ida ka rubuta muna ga abin da isa ilimi yake saurin mai ɓace mana ya zama kana da ejota in aka ɗan faɗi wani abu to ta iya yi waye maka amfani to Allah ka dace da to yanzu da hadisi za mu karanta hadisin Abu Ayyub al-Ansari malam yace hadisi na bakwai cikin jerin gwanan hadisan da ya kawo a wannan littafi hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulallahi أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرب ما له فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه كان على راحلته صلى الله عليه وسلم wannan hadisin na Abu to shi ma za mu dan yi shi kadan waye san wani abu game da Abu Ayyub da ansari na shi ya ba but abu ayyub al-ansari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina yana zuwa madina a gidan shi kafa ai wannan ba karamin daraja bane ko yawa ko malami aka turo mai tafsiri ya sauka a gidanka ai ka yi farin ciki ko a ce limamin harami ya zo ya sauka a gidanka ai ka ji daɗi to balantana ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan abu ayyub al-ansari ya sauka to gabanin mu je da mai da falalan shi menene cikakken sunan shi domin abu ayyub al-ansari ba suna bane abu ayyub al-kunya ne baban ayyuba al-ansari mutumin madina da ka babu sunan shi ya ga tun kura kuma su da yawa mutum kuma ban annabi ba shi yasa ɗan shi'a suka ribanci ƴaƴanmu kawai yanzu sai wannan shi'a ya zage talha yanzu babu yaron da zai san tarihin talha ibn ubaidillah ya zage shi a zona lafiya ba zai yiwu ba to balaka irin sauran sahabbai irin su Abubakar da Umar kaje a zage sa suna lafiya ba to sunan Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid ya sunan shi Khalid ya sunan baban shi Zaid Khalid ibn Zaid Abu Ayyub al-Ansari mutumin Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira ya so Madina annabi bai da masauki bai da inda zai sauka don haka ya sauka gidan abu ayyub ansari abu ayyub ansari gidan shi bene ne ashe an daɗe ana yin bene yana da gidan sama don haka shi yana kama da iyalin shi da matarsa manzo sallar islam yana yana zaune a ƙasa wata rana matar abu ayyukan amfani tana ɗan girke-girken su na mata tana ɗan aikace-aikace sai ruwa sai ɓari kuma benin ba irin benen wannan zamanin ba ne kunga yanzu benen zamanin na akwai dakin ko to amma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ta itacen dabino itatuwa ne ake giggitawa a saman bene sai kuma a ɗebo ganye a rufe sai a hausa don haka mata abu ayyukan amfani tana ɗan aikace aikace kawai sai ruwa ya tutsiri sai ya zubo ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ayyuban ansari kawai sai ya ga ruwa ya bari hankalin shi tashi ya fakko a guje yana shigowa ɗakin annabi sai ya tada ruwa ya jiko har ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi ya je wa matan shi fada ya yi mata fada ya yi mata fada sai ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya rasulullah ina roƙon ka kaga na sauke ka a ƙasa amma yanzu na fahimci baka cancanta da zama a ƙasa tun da gashi muna sama in aka yi daka za mu dame ka da ne me ƙara in ruwa ya zube za mu ji ƙasa don haka abinda nake so ya sun laye kai ka koma sama ni in dawo ƙasa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake a'a banna a ƙasa ku yi zaman ku a sama domin zama na a ƙasa arfaku bina wa biman yazuru ya fi mana sauki manzo ya riga ya manyanta dole ya rushe shekara 40 hawa sama da sauka ai ba karamin magana ba ce ko ba haka ba yaro ɗan shekara 18 sha ba bai da matsala amma manzo sun sallallahu alaihi wasallam ya ma fi shekara 50 tunda ba ai ko shi na annabi ba zai da kai shekara ta 40 kuma shekara ne a masa 13 to kafin ka hada shekara nawa hamsin da uku to mai shekara hamsin da uku ka ce ya hau bene ya sauko annabi ce akwai wahala mu zaman mu a ƙasa ya zama mana sauki wanda zai kawo mana ziyara shi ma fi sauki ba maki tsoho ya zo ko karamin yaro ya zo ko mace ta zo sai annabi ya ce banna a kasa da haka abu ayyub al-ansari shine mai mafarkin annabi sallallahu alaihi wa abu ayyub al amfani yana da hadisai da yawa yana da hadisi ɗari da hamsin. waɗanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa al-imam al-bukhari da muslim sun yi ittifaki a hadisi fiye da 70 daga ciki sannan cikin hadisan abu ayyub al shi ya rawaito mana hadisin da annabi ya na idan ɗayan mu ya shiga makewayi za ka biya bukatar ka kalli gabas ko ka juya mata baya annabi ya ce idan ɗayan ku zai yi bayan gida ko kuma zai yi fitsari to kar ya kalli alkibla kuma kar ya juya mata baya ya ce mun je kasar sha sai muka tada an gina mace waye suna kallon alkibla amma duk da haka sai mu karkace ba ma kallon alkibla da haka abu ayyub al-ansari yana ga cikin manya-manyan sahaba ne da sallallahu alaihi suka ba annabi kariya kuma ya halitta ya koka da dama cikin yakin da ya halitta akwai yakin badar kaga bala ibn ubaidillah shi bai samu zuwa badar ba to abu ayyuka al tsari ya je yakin badar kuma ya je yakin handa wani yaki ne handa a ahza ya so ki da hauka yakin gwalalo shi ba haushe ke kira yakin gwalalo yakin da kafiran duniya suka yi mita suka ce a zo a kashe annabi da sahabbai annabi sai ya kira sahabbai ya ce me shawara ta ce mu tafi wajen madina mai haƙa rami idan muka haƙa rami mai fadi yadda doki ba zai iya tsallake shi ba idan kuma ya fata ba zai iya fitowa ba to abu ayyukan ansari da shi aka yi wannan yaki sabanin kawai da sallam sun sha wahala a wannan yaki har qur'ani yake cewa hunalika tuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida Allah ya ce a wannan gurin sahabbai sun sha wahala har yanzu har yanzu gurin a yana nan amma babu aramu amma dai gurin da aka yaki yana nan a Madina wani masallaci ake ce mishi sabau masajid a Madina can kusa da hanyar ainihin masjidu kiblataini wannan gurin yake to abu ayyukan ansari da shi ake wannan yakin kuma ya halitti bai ake rubuwa ya halitti bai ake an rubuwa sannan abu ayyub al-ansari yana ga cikin waɗanda suka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya kuma yana ga cikin sahabban da ainihin tarihin musulunci ba zai taɓa yadda da ba zai taɓa mantawa da su ba to shi ya rawaito mana wannan hadisin da za mu karanta malam ya ce عن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للي ونمسن يا دوبر مغالا صلى الله عليه وسلم سيئتي يا رسول الله يا من الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة bani labarin aikin da zan yi kai na aljanna to ku bani hankali ku nan jama'a musulmi wannan hadisin yana da tsawo takaita shi akai kuma da mun asalin littafin yayi talhisi ya takaita hadisai ne masu tsawo sai ya kawo a takaice da haka wani hadisin ba za ka fahimce shi ba sai an gaya maka hadisin cikakke yadda hadisin yake cikakke shi abu ayyubal al shi ne ya yi aikin kuna ganewa amma da ya zo ba da labari sai ya koya sunan shi wani bikin ɗabi'ar mutanen kirki mutanen kirki in sun yi aikin alhaji ba sa bayyana saɓanin mu yanzu duk abin da muka yi sai mun tsaya wa duniya sallah sallah wannan wani yana sallah sai ya dauka a facebook ya sa mutum da wace sadaka in yana bada sadaka sai ya da alheri sai ya ga mu duniya su kuma sahabbai ba gaske ba da alherin su ba za ka taba ji a bakin su sai dai ka ji a bakin wani don haka abu ayyub al-ansari kuma hadisin ya zo da ruwaya ne wata ruwayar ya ce wani balaraban kauye ne yanzu malaman a suka ce ai tambaya ce ake ma annabi kuma irin wannan tambayar zai yi a yi ta lokaci daban-daban wannan ya yi tambayar wani ba ya zo irin tambayar Na haka maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne yake filin arafa a hajjatul wada sahabbai sun taru a filin arafa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kan taguwarsa sai wannan sahabin ya zo ya dingira mutane ya dingi ratsa mutane ya dingi ratsa mutane har sai da ya zo inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake akan taguwarsa sai ya rike linzamin taguwar annabi kuna gane ba sannan sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah akhbirni bi amali ba ni labarin wani aiki ne zan yi yudkhilni aljanna wanda in nayi shi zan shiga aljanna kai tsaye Allahu akbar sabai sun iya tambaya ba su tambaya wani aiki za su yi su samu kuɗi ba wani aiki za su yi su farin jini ko su samu mulki su ba kurin su aljanna wani aiki zan yi in shiga aljanna a wata ruwaya kuma ya nisan da ni daga shiga wuta faƙalar ƙaunu sai sahabban da suke kewaye da annabi suka ce malam, malam. me ke damu wannan mutumin me ke damun shi me matsala wannan mutumin yaya zai zo ya tsar da annabi cikin sahabbai annabi ya yi aikin haji da mutum dubu ɗari da wani abu amma duk ya ratsa ya ratsa ya ratsa duk sai da ya kutsa sai da ya zo gaban annabi kuma da ya zo gaban annabi ya rike taguwar annabi sahabbai suka ce me ke dama wannan mutum faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arabun malam bukata ce ke tafi da shi da kuka ce me da damuwarsa annabi ya ce bukata gare shi da haka kun ga annabi za mu koyi wasu kalmomi yanzu wannan kalmar arabu ta zo a qur'ani wa da iya kawo mutu arabu ba haka ta zo karara za ka han za ka ji kanshin ta ban rage muku ayi waliya fiha ma'aribu ukhra waliya fiya ma'ari ne jam'u arab arabun ukhra kuma ka kaga anan bambancin ainin da hamza in ka ce arab mai kenan balarabe ko larabawa bil'ain amma Bil'amza hamza bukata kaga a baki arabun arabu inda larabce bambanta da hausa ke da sauran yaruka shine yace waliya fiya ma'ari ina da wasu bukatu wanda nake yi da wannan sandar lokacin da Allah ya ce ma eh, eh, annabi Musa ne ce bai wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawqa alayha wa akhsh biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra to shine annabi yace arabu malam da kuka ce me bukatun shi me matsalar mutumin da me damuwar shi sai annabi ya ce bukata gare shi me bukatar wannan mutum shi ne tambayar da yi shi ya zo gurin manzo Allah ya ce Rasulullahi ga yamin aikin da in na yi shi zan shiga aljanna kuma Allah zai nisanta ni daga shiga wuta fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ta da amincin Allah tabbata bare shi yace ta'budu Allah ka bauta ma Allah la tushriku bihi shay'a karka sake kai mishi shirka karka yi laya karka yi guri karka kama wani shayi. kowa ka watsar da shi duk bukatar ka nema a wurin Allah duk abin da zai duk yadda za a yi kada a raya buhun shinkafa in zai kai dubu ɗari karkai shirka masara in za ta kai miliyan ɗaya karkai shirka duk abin da ya kusa ta Allah karkai karka tsakanin Allah ka yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a yi wata uku ba ɗora girki a gidan shi duk cikin masallacin nan wane ne aka kwana talatin ba ya girki a gidan shi babu a dai kwana biyu uku ko annabi kwana ta hanyar. ita duniya ba a ruwan jin daɗi ba in an samu a cikin ba samu ba kai haƙuri shi kenan ba mu tsara. da yawa mutane da suke fadawa bala'i wala ya shi haƙuri kuma ma a kuwa baka lamin kulle kuɗi aka duk abin da ya same ka ko ban za ya ce maka duk abin da kuma ba rabon rabanka bane in duniya ta haɗu ba ta iya baka Allah yana cewa lan annal ummata duk duniya da za ta ijtama ala an yanfa'uka lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allah lak duk duniya ta da ta so amfani da kai za ta amfani da kai kuma duk duniya in ta da ta so ta cutar da kai babu wani wanda ya sai cutar da kai rufiyatul aqlaq alqalami an dage shi abinda Allah ya kaddara ka samu za ka samu abinda Allah ya kaddara ba ka samu ba ka samu ba don haka duk yadda za a kaɗa a raya karfe na Allah shirka wa tuqimu salat kuma ka tsaye da sallah ka gani ko ana ta magana tsaye da sallah ba a cewa a yi sallah sai dai a ce mene a tsaye da sallah aka ce a tsaye da sallah a yi ta akan lokacinta sa'annan me a yi ta yadda annabi ya ce kuma a yi ta a jam'i a kiyaye ruku'in ta da ta da makamantan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai baka ma Allah shirka kuma kana kiyaye sallah wa tu'ti zakata kuma annabi yake ka ba da zakka mun yi bayani a kan zaka a baya ko wata sirrin rahim kuma ne yake kafa da zumunci Allahu akbar jama'a ya ga cikin abin da muke ciki na bala'i a yau rashin zumunci rashin zumunci iyayenmu Allah ya san su gafarta mu Allah ya musu rahama yadda mutanen da suke mu zumunci abin ya ma sai ka ga babanka yana mutunta wani in an yi magana sai ce dan uwan shi in ka zo ka ce baban ya alakar ku sai ta min iyakan gona da shi amma duk abin da ya faru a gidan sai ka gaba wanka a gaba gaba in za a yi aure yana gurin zai tashi daga nan ya je tabbato ya zumunci yau mu ga mu a kasan a garin nan tsakaninka da wani ma gaba ke dan uwan shi wani gaba ke da kanin uban shi yau an waye gari a tsaya da ke gaba da iyayensu ma ba wajen iyayen ku. wallahi a tudun wajen akwai dattijan da bai da lafiya yana da 'ya'ya sun kai goma suka bashi a wulakance wani bawan allah sai ya ga bawan allah na ciwo ya yi ciwo sai ya nemo mishi magani sai ya zo gidan da sunan ya ba mara lafiyar magani yana zuwa sai da ɗan shi a ƙofar gidan ya ce kai zo kai ɗan gidan wanda ya ce eh, ya lashe zuka kira mishi ya ce ya ba ma magani wallahi tallahi billahi da zan faɗi mutumin mafi yawancin ku shi da zan faɗi yara mafi yawancin ku yara da zan faɗi malamin da ya kai maganin da yawa yawan ku shi ya ce me ya ce wallahi ba na magana shi ni ba ruwa shi mutum da yake cikin wannan yanayi me ya tsammanin ko wani kan ya sai mai magani wannan ma wannan yanzu yake ban labari na ce bari in je in ma yaron nan bishara da shiga wuta wala abu mace mai kyau na ce na rantsu da abu. wallahi in ka mutu a wannan halin ba abin da zai hana ka shiga wuta sai dai wata rahamar Allah ko ce ce ga ciwo irin na mahaifinkan nan na ce da wahala ya tashi na farko ciwon ya ci shi ya ci shi kuma shekaru sun ja dan mutumin da ya kai 60 saba'in? ko ya warke kafin ba ba wani dogon labari za ka yi jama'a wannan kike fa al'umma me kake tsammani wanda ya mutu da wuce uban ka ko zai yi ba to kai kai ta addu'a Allah ya taimake ka shirya maka yaya kuma kai ma kai zumuncin iyayen babanka kanin babanka wan babanka kai zumunci bakin gurgure kuma yanzu Allah ya sauka zumunci jama'a a waya ba ka yi zumunci sai kai ta ga wata ka kira waya kai jama'a sai da Allah ya haɗa yanke zumunci da fashi da makami ba yanzu da yawa yawan mu nan kai dukkan mu nan insha Allah ba wanda zai yin fashi da makami masallacin nan ka insha Allah da wahala ta wanda zai yin kidnapping to ka sani yanke zumunci daidai suke da kidnapping haka Allah ya qala afaitu in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم الله يتي فهل عطيكم يذكم كفا انت وليكم كدو يا بايا ان تفتدوا في الارض كلين جاي فقادي ابن قطا فقادي ابن قطا انا شيني ما لمس فكر شي مكاني زي كدناجي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويقعون في الحوض فقادا ان يقتلوا او يصلوا to shine Allah ya ce za ku je kuna yin fashi da makami wato wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yankin da zumunci wutar jahannama akwai sirati siratin nan akwai kugiya guda biyu duk wanda zai shiga aljanna ya bi ta wutar jahannama ya wuce Allah ya ce in min minkum illa wariduha kana ala ta rabbika asma amma akwai kugiya guda biyu duk wanda yake sakaci da wannan abin sai kungiyar nan ta kama shi ta jefa shi a wutar jihar nan ƙugiya ta farko ta zumunci duk wanda bai sa da zumunci duk sallarka duk azuminka duk karatun ƙur'aninka duk ladancinka malarin in dai ba ka sa da zumunci akwai matsala duk da gabanka duk share masallacinka duk abin da za ka in dai kana da matsala da zumuncin yan uwanka kana hawa su raɗi ƙugiya ta kama ka tafi jefa ta abu shi ke ɗaya ƙugiyar kuma ta amana annabi ya ce kusa da zumunci ita kuma zumunci tana cewa duk wanda ya sada da ni zan sada da shi ga rahmar Allah duk wanda ya yanke ni kuma sai na yanke shi da rahmar Allah to sai annabi ya ce mishi kai ka bauta ma Allah kar kai ma Allah shirka sannan ka sai da sallah ka ba da zakka wa tasilu rashid kuma ka ne ba da zumunci da annabi ya ga ne abubuwan da zai in ya kiyaye zai shiga aljanna sai annabi ya ce zarha sakita wa zai saka faruwa to yanzu ba dan na gaya muku asalin hadisin ba na ce muku ya zo ni a filin arafa ya gama taguwar annabi da ban yi wannan bayanin ba kawai cewa na yi abuwar har ayyubal wani mutum ya zo ya ce ba ni gaya ma aikin da zai shigar da ni aljanna ya nisan ta da shiga wuta annabi mutane suka ce me matsalar shi me matsalar shi annabi ya ce bukata gare shi annabi ya gaya me yayi bauta ma Allah kada ya shirka ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya sada zumunci kuma rabu da ita za ku gani wani kasan me zai fahimta rabu da ita me zai dauka rabu da zumunci kun ga rushe magana nan an ce a fara zumunci kuma an ce rabu da zumunci to shi yasa ilimi jama'a ya ka ya ka da gaban malama karka ce na iya larabci bari dauka in yi nazari a'a eh kai nazari in baka gane ba dauko shari in baka gane ba nemi wani malami da ya fi ka sani ka ce me ake nufi ina fata an gane to Allah ka dafa wannan hadisi hadisi ne ingantacce al-Imam Bukhari ya fitar da shi kuma ne ya kamata mu tsaya saboda yanayin lokaci abin da muka faɗa ne ne muna da Allah sarki ba mulada wanda muka kuskure Allah ko sarki za ka sa mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum